to sai dai kuma duk da wannan sauki da ake cewa an samu dangane da farashin kayayyakin masarufi a kasuwannin najeriya jama'a na ci gaba da kira ga gwamnati ta samar da wani shiri na kaya da farashi domin talakawa su samu sa'ida a kasar daukan wannan mataki dai in masana da 'yan kasa zai taimaka wajen karya farashin abinci da kuma wadatar da shi a kasa alhaji shehu usman samfan shine shugaban 'yan kasuwa na mile 12 a lagos ya shaida mini goyon bayansu ga gwamnati dangane da daukan wannan mataki Come on. sauran kayayyakin mu daga wanda ake sayarwa irin su tumatir su tattasai da albasa duka dai cikin ikon Allah Allah ya kawo saukin su da sun yi sauki kuma kamar masu hatsi da suka je abin da gwamnati ta ce nan shigo da kayayyaki kaga duk kowa ya fito da kayan sa kuma kayan ya arha daman duk irin wannan ha'inci da zalunci da mutane suke yi a gwamnati ta kyale su domin Allah mutum kawai ya saya kayan ya ajiye wajen wata uku wata hudu kayan na tsada baka sai da kayan gaba kuma ka ce kana neman kuɗi saboda Allah saboda haka muna gode gwamnati da wannan mataki ake dauka na kawo shigo da abinci tun bayan zanga-zangar da aka gudanar na tsadar rayuwa gwamnati ta bada umarnin bude boda domin shigo da wasu kayayyakin masarufi musamman ma da hatsi daga kasashen ƙetare duk da cewa dai shigo da abincin na takaitaccen lokaci ne amma dai jama'a sun bayyana cewa hakan ya taimaka wajen karya farashin kayayyakin masarufi a ƙasar to koya farashin kayayyakin masarufin yake a kasuwannin Legas din musamman ma dai kasuwar ta Mile 12 ga dai Abdullahi Malami Muhammad Jos wani mai saida kayayyakin masarufi a kasuwa farashin kaya na wannan sati masara naira dubu casa'in da biyar buhun shinkafa foren naira dubu saba'in da biyar buhun dankalin turawa naira dubu ɗari da arba'in kwandon tumatir ɗan ghana naira dubu talatin kwandon tumatir ɗan kamaru naira dubu goma sha bakwai albasa babban buhu naira dubu casa'in da biyar wake fari naira dubu ɗari da tamanin kabeji babban buhu naira dubu arba'in mataki ya kamata gwamnatin ta kara ɗauka domin sauke farashin kayayyakin masarufi a Najeriya? Tambayi kenan da na yawa Dr. Dauda Muhammad Kwantugura, wani masanin tattalin arziki da saka jari a ƙasar. A ganina shine gwamnati gaskiya kaga dole gwamnati ta gina harkoki na kamfanoni musamman ƙananan masana'antu ba ko masana'antu kawai na masu kere-kere ba musamman masana'antu da kuma samar da abin yi kamar irin ƙananan kasuwanni waɗanda musamman kaga ta harkar noma dai da yake jama'an kasa suna da yawa kuma muna da hilin noma a ƙasar nan to kamata ya an ce an inganta harkar noma ta yanda wasu zaka gani ko su je su yi noman ko su sau kayan amfanin gona din su sai da shi wannan kenan kaga tana za a samu aikin yi wanda mutane za su iya biya ma kansu bukata sai kuma harkan wannan tsadar rayuwa na ƙarin kuɗin lantarki kuɗin mota kuɗin haya duk waɗannan kaga abubuwa ne da sai da su ne rayuwa za ta inganta to nan gwamnati dole sai ta shigo ta yi tsari waya Allah ko ta bada tallafi na harkan wutan nan a shine za a rage tsadan wutan nan wanda yake kuma kaga tsadan wuta shi kuma yana haifar da tsadan wasu kayayyaki duk da masu wuta ke amfani da shi za su ƙara kuɗi haka kuma shi ma man fetur din nan sai an samu wani hanya da za a sauƙaƙe raɗaɗin tsadan shi musamman inganta matatun mai na Najeriya da waɗanda suke na masu zaman kansu da wani gwamnati wannan ne zai sa a samu daidaito ko kuma sauƙi daga tsadan man fetur wanda shi ma kuma yana haifar da tsadan wasu abubuwa wanda na more rayuwa ne. To yanzu dai a inda gwamnatin Najeriya ke kirarin ci gaba da ɗaukar matakai da za su taimaka wajen rage raɗaɗin da 'yan Najeriya ke fuskanta na tsadar rayuwa. 'Yan Najeriya waje ɗaya sun zura ido su ga ko irin wayannan matakai za su taimaka wajen fitar da a'i daga Rugu, Babangiji Firin, Murai Amurka daga Legas.